A fannin mata kuwa a yau dandali ya waiwaye shi wasu irin natsuwa suke samu a karan kansu idan sun yi kwalliya. Idan ka fita haka za ka samu saurayi kuma idan ba kai kwalliya ba za ka fita ne kamar baka jin daɗi wanda kuma yake sa muna yin kwalliya idan ka fita za ka samu saurayi ko idan ka fita idan baka kwalliya ba za ka ga kamar ba a son ka ko kuma idan ka fita za ka ga kamar baka yi wanka ba sannan kuma za ka dinga ganin mutane kamar kai kaɗai ake kallo ina jin daɗi ina ga kamar bayani a tsafta ina siyan maskara ina siyan ashado ina siyan leaf. ina siyan powder sannan ina siyan kwalli yanzu dai abuwar da tafi yawa ana shafa foundation sannan kuma ana shafa hodar kurkur kina kwalliya sau nawa a rana gaskiya yana yin wajen sau hudu ko sau biyar suna na umi haruna idan na fita zan iya samun samari idan ba kai kwalliya ba kuma za a iya ganin ka kaman kai ne kazani ana ɗiban ka a kutaki eh, shi yake jan hankali na nake yin kwalliya Kina kwalliya sau nawa a rana? Ina yin kwalliya kamar sau uku a rana. Ina kashe kamar 5,000. Ina yin kamar awa ɗaya. Kawai dai ina ga wasu ne sun yi ina ganin tana burge tana ban sha'awa shi yasa ni na nake. Eh akwai ina yin girar suwaga, ina sa shado kawai a saman ido na, ina sa jan baki, ina sa mashkala, sai kuma kwalli shi shikenan a rana dai ko so ɗaya dai haka ko kuma so biyu wani zubin ta dan baci sai ka dan gyara wani zubin dai gaskiya ina fita ban wani zubin dai bana jin daɗi gaskiya in dai ban yi kwalliya ba na fita ina kashe kamar dubu ɗaya haka ko da ɗari biyar masu iya magana dai na cewa dama mata da kwalliya aka san su baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya